To masu kallon mu a wannan tasha ta DC News Hausa barkanmu da kasancewa da ku da kuma za mu tattauna kai tsaye tare da Comrade Anas Abdullahi Kaura akan al'amuran da suka shafi ƙasa Najeriya. Comrade muna yi maka barka da zuwa cikin shirin. Assalamu alaikum Malam Hawa. barka da yamma. To a ɗan kwanakin nan tsakanin jiya zuwa yau an tashi da wasu zarge-zarge da wasu kafafen yada labarai suka wallafa na zargin wata alaka da ke tsakanin tsohuwar ministan gwamnatin jonathan dezani alasan maduweke da kuma shi gwamnan jihar zamfara na yanzu wato gwamna dauda lawan ban san wani irin karin haske za ku yi mutane kan waɗannan zarge-zarge domin su jirga daga bakin ku da kuma irin abin da mutane za su fahimta daga waɗannan zarge-zarge da aka yi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Um, sunana Comrade Anas Abdullahi Ƙaura. wanda aka fi sani da AA e ƙaura a madakin Kaura kuma kogunan sabon garin ƙauran na moda kuma a tsohon mai ba tsohon gwamnan jihar Zamfara shawara wato Dr. Bello Mama Matolle Maradun kuma ministan defense na yanzu um, kuma ni ne national coordinator na APC National Defense Coalition a na fito ne in yi magana a madadin members dinmu na APC National Defense Coalition uh, tun daga national mataki na national da mataki na jihohi da na local government da na ma ko ina uh, na fito in magana madadin su uh, bisa ga abin da muka waye gari kamar yadda ka faɗi muka tashi da shi bisa ga irin kokawar da uh, Diziani ta yi tsohuwar minista ta petroleum wadda ake tuhumar ta akan uh, zamba cikin aminci da sace kuɗin Najeriya so muna ta kiraye kiraye already tuntuni mun san irin abubuwan da suke faruwa mun ta kiraye kiraye ga kafafen sadarwa to amma da yau alhamdulillahi mun waye gari abinda muke faɗa ma al'umma abinda muke gai ma al'umma ya zama gaskiya um, malam <clears throat> malam umar wata abinda nake so ka fahimta guda um, mu a ƙungiyance abinda ya sa ni zo na a ƙungiya yau mu waye gari gajiya da muka samu rahoto mun gani ga page ɗin efcc ta buga sannan mun gani ga kafafen sadarwa gidan jaridu sun buga cewa Zayani ta roƙi alfarma ga president bola ahmad tinubu bisa ga ya ba ta dama ta dawo najeriya a kan ta yi exposing ɗin a kudaddakin da ake zarginta da su wanda aka ce tasa ta lalle tabbas a wannan kuɗi suna ga hannunta kuma ta ba dauda su 9 billion us dollars suna ga hannun shi tana bukata a ba ta dama ta dawo Najeriya domin ta yi exposing su saboda mi saboda abu na farko shine yasa ta ta yi gudun hijira ta koma a can UK inda take zanne sannan kuma yanzu ya dawo ta ba shi waɗannan kuɗi for safe keeping amma kuma yanzu ya dawo bai doka waya ta kuma bi mata makarkashiya ta yana sa a can ƙasar da take ana kama ta da 'yan sanda da kotu ana yi mata walakanci wali kuɗin ga duk da take wahala a kansu suna hannun dauda lawan dari gwamnan jihar zamfara wanda abin sai ta ga cewa ma kamar tana kashe kanta ne a shi yanzu ma kowai ta baya ɗoka sannan kuma ba ruwan shi da ita sannan yana kokari ya da batin ɗin kuɗin nan ne ya canye su su zama matsayin nashi dama mun ta faɗa ma Najeriya na dan masu kallon mu su fahimta wani zai iya tambaya ce menene alakar shi gwamna dauda da ita tsohuwar minista da take bayani yanzu watakila fahimtar alaƙa zai sa a gano eh, ina wannan zarge-zarge suka taso. Um, wata abin da ya faru mu da ma tuntuni mun ta zarge-zarge inda mun yi petition mun rubuta takardu zuwa ga wurare daban-daban har security agencies mun rubuta sannan kuma security agencies na tabbatar da sun yi aikin su shi yasa ma ita kanta da ziyani take roƙon a shi shugaban kasa ya bata dama ta shigo Najeriya President Bola Ahmed Tinubu domin ta bayyanar da inda waɗannan kuɗi suke inda har ta fara faɗin cewa 9 billion US dollar suna ga hannun daura Lawan Dare wanda mun daɗe muna ta faɗi mutane ba su gane ba. A Diziani dai a uwar ɗakin daura Lawan Dare ce. gwamnan jihar Zamfara na yanzu uwar ɗaki ne ce kowa ya sani a ita take hurɗa kuɗi da shi a matsayin shi sadda yana darakta na post bank na najeriya gaba ɗaya ta yi hurɗa da shi a an san lokacin da tana minista har ta yake ɗoka shi ke rike mata wayoyi kamar uwar ɗakin shi ce sannan kuma ita ce duk kuɗin da take samu ko kuɗin da ta ansa ko kuɗin da ta da a bayatin suna ga hannun dawada kuma ta faɗi a 9 billion US dollars ga sunan ta faɗi suna yawo ga jaridu so don hakan ga mu mun zo a nan ne domin mu kira ga shugaban ƙasa wanda har mun riga mun rubuta leta already tun jiya a kungiyance APC National Defense Coalition mun kai ma President Bola Ahmed Tinubu sannan mun kai ta ga Senate President mun kai ta ga Speaker mun kai ta ga ga eh, eh ga wayannan dai mun gabatar da takaddunmu na koke na korahin cewa lalle Najeriya ta amince ta ba ziyani dama ta dawo Najeriya domin mi domin a an san muna haƙoƙinmu kuɗinmu wa'yanda aka haɗa baki da daura lawan dare aka ɗebe ma Najeriya. Wannan ni abin da ka ban mamaki Malam Umar kullun ah, idan ka duba Malam Awwal, soji Malam Awwal. Wannan wannan zargi da kake yi ana batu ne na ita tsohuwar minista da ake zargin ta wawashe dukiyar al'umma a lokacin da ta yi minista a tsohuwar gwamnati ta Jonathan. Duka zarge-zargen da aka yi a cikin bayanan da duk al'ummar ƙasa za su iya gani wataƙila babu wani guri da aka taɓa ambatar sunan nan shi gwamnan jihar Zamfara na yanzu kai kuma bayananka kana kokarin ka alakanta wannan ma'ana wawure kuɗin da shi dauda lawan watakila kana magana tun da shi yana matsayinsa na ma'aikacin banki ita tana matsayinta na minista za a iya samun alaka ta aiki a karɓi kuɗin gwamnati a kai bankin da yake wannan baka ganin kamar alaka ce kawai ta aiki ba lallai a tsoma shi ciki cewa suna cikin waɗanda suka wawure dukiyar talakawa ba to alhamdulillahi alhaji awwal na gode ma Allah saboda in canda ka kira cewa mai zarge-zarge yanzu wurin introduction ɗinka kai ka faɗi cewa an waye gari da ja kafafen sadarwa da mi sun buga cewa Diziani tana roƙon alfarma ga shugaban ƙasa ya barta ta zo Najeriya domin ta yi exposing na abin da suke faruwa. ita da kanta ta kira cewa 9 billion US dollars waɗanda ake zarginta da su suna hannun dauda ta bashi ya aje mata for safekeeping amma yanzu baya ɗaukar wayarta baya alaƙa da ita ƙarshe ma yana maƙarƙashiya domin mi domin can inda take zanne a UK 'yan sanda a yi amfani da 'yan sanda ana kama ta ana zuwa kotu da ita <coughs> domin mi domin ya haye kuɗin ya canye su yana son ya kashe ta ne ma domin kuɗin nata ya canye su yana son yin da wannan dama domin rayuwarta ta halaka da ya canye waɗannan kuɗi ba ni na faɗi ba ita ta faɗi gidajen jaridu duk sun buga EFCC page ɗinta ta buga so don haka gaba ana sai faɗi ba mun yi wannan zarge zarge shafa masa kashin kaji ne baka ganin kamar tana son ta shafa masa kashin kaji ne meye ne yasa baya son ta dawo Najeriya farko ta faɗi cewa shi ne ya faɗa mata ta gudu ta tafi a can zai aje mata kuɗinta ta yi amfani da kuɗin amma ƙarshe ba ta ga kuɗinta ba ta ga lahiyarta sannan can inda ta ta zanna ba ta ga jin daɗin rayuwa yana bi mata bita da kulli domin a kama ta domin a tozartar da ita dan dai ma ta rasa ranta domin ya haye kuɗin shi yasa ta roƙi Najeriya ta bata dama ta dawo domin ta faɗi abin da ke faruwa kuma shi Israeli ta yi exposing kuɗi ta faɗi 9 billion US dollars suna hannun gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan Dari wanda kai nan kana da haƙƙi da su ni ina da haƙƙi da su duk wani ɗan Najeriya mai ji a faɗi yana ba ma wanda a ji a faɗi ba har talakan Najeriya yana da haƙƙi da kuɗin da yake takama yana cewa shi mai kuɗi ne wani business ya ya samu wannan kuɗi mu da ma mun muna mun dade muna tuhume tuhume matsayin shi na shi dai taba rika director na banki director nawa an kai har gwamnonin CBN ayi wayanda adda gaskiya wanda na tsara aikin su amma ba su yi kuɗin da yake ikirarin shi yana da su amma shi ya ganin wani ya goga mai shari yana cewa ba ya da gaskiya ya saci kaza to duk kuɗin da aka allegation yi allegation ma ne yake zargin wani da shiya ya ce Dr. Bello Mamman Maradon yana zargin shi da kuɗi yana bi amma shi gashi 9 billion US dollars ka yi kwambatin su kuɗin Najeriya duka bankunan Najeriya in ka haɗe su ba su da wannan kuɗi amma kuɗin mu lokacin kowa ya san sadda an kai rigima da Sanusi Lami da Sanusi lokacin da an ka karkatar da kuɗin nan daga petroleum daga office ɗin petroleum minister zuwa CBN kuɗin nan sun ka halaka so kuma lokacin ne shi Sanusi Lami da Sanusi ya hito yi magana inda har yace lalle tabbas dole sai an wada yanda kuɗin nan suke shi asanadiyar cire shi daga gwamnan kuɗi na CBN na Najeriya. So kuma kowa ya san ga lokacin Najeriya ta bididdiki ta gano inda kuɗin nan suke. Inda har sun kai ƙoƙarin sa shi EFCC ta kama shi. Da ta kama shi ta yi shari'a da shi an ka Supreme Court da shi inda an ka kasa proving a gano saboda an ga kuɗin ta inda sun ka bi kuma turushi to inda an ka kasa ganowa saboda ita da zayani ta gudu ya sata ta gudu ta tayi can sannan an ki samun means inda za a magana da ita ko a kira ta ta dawo to yanzu da kanta ta exposing ta hudu 9 billion US dollars suna hannun dauda lawan dare wanda duk wani dan Najeriya yana da haƙƙi da kuɗin nan an ka dawo da su kuɗi ne waɗanda za su ci da mu 'yan Najeriya shekara aru aru waɗanda za su taimaki talakawa su taimaki mu matasa su taimaki ma talaucin Najeriya da economy din da muka fama da shi Najeriya fattalin arzikin Najeriya ya horhodo amma mutum guda ya yi kwanci sama waɗanda kuɗi amma ya yi zanne yana cewa wani baya da gaskiya mara gaskiya ne kuma shi a kunkun mara gaskiya. To kuma da ai yanzu a iya cewa ko riga kun yanke masa hukunci bayan abin a zargi yake abin da ta faɗa bincike ne ko kotu ce za ta tabbatar da cewa wannan abin da ta faɗa gaskiya ne har a kokarin a ga an karɓo abin da ake tunanin ake zargin shi ne ya riƙe mata kamar yadda ka ce ita ce ta ɗauka ta bashi. kai tsaye yanzu kun zo kun yanke masa hukunci anya ba ku riga malam masallaci ba tunda bincike ne kawai zai tabbata a malam malam sorry dan ni sunan sai ta dan kwanta ma am abin da nake so ka fahimta a mu ba mu yi riga malam masallaci ba abin da muke zargi tuntun shine ya tabbata yanzu bari in baka misali am watan tuntuni ina hira ina faɗin wata kalma mai gidan gilas ya daina wasa jifa saboda mai gidan gilas in yana wasa jifa at the end of the day gare shi za ta faɗowa don dutsen nan in yana jefawa ina jefawa ina jefawa ina jefawa muna wasa idan shi yana da gidan gilas ni jeho to zai fashe mai gilas kuma zai shiga ciki zai jami asara to wannan shine ya faru da gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan Dari ya daɗe yana ɗan mutane yana bin su da sharri a Najeriya. Yanzu ka duba ka gani, duk sharrukan gada ya ka ƙulla ma mutane alhakin ne yanzu ya fita. Ka diba shugaban ƙasa, President Bola Ahmad Tinubu, a ce yau gudan wai gwamna, ta Tekulas of gwamna, wai ya je shi zai binciken takardu ne a Chicago University saboda shi ya isa, saboda ya ƙulla sharri, na ya cire shi shugaban ƙasa. Ya gama wannan sharri, ya dawo tun farko hawa ne gwamna da mugun ya dawo ba aiki ko taimakon talaka ya zo yi ba kawai abin da ya fara ya zai yi ya yaƙi matawalle ya bi mai hanyoyin duk da ya zai yaƙa ta kai zama minista Allah ya yi shi minista ya dawo ya ƙulla yana sa mutane suna protest suna press conference suna peaceful demonstration suna zuwa suna attacking din matawalle a cire shi gwamna yana cewa mutuwar ya ɗibi kuɗi kaza ya ɗibi kuɗi kaza wanda bai taɓa proving ɗin evidence ga abin da ya faru amma yau an waye gari mu mun ta kiraye kiraye mu rubuta takardu ko ina haka security agencies cewa su tabbata sun bincike shi dan mu 'yan Najeriya ne muna da haƙƙi duk kuɗin da an kasata muna da haƙi mu bi kadin mu sai an dawo muna da abin mu to mun bi wa'annan kuɗi domin wa'annan kuɗi na iya sa Najeriya tattalin arzikin ta ya taso nan da shekara ɗari ba a yi magana talauci a Najeriya ba amma mutum guda ya haye wannan kuɗi kuma saboda cin amana nan da ya lamunce maka ko da sata ya baka wa'annan kuɗi wai shine kake kokarin ya rasa rai ne shine hake kokarin ya rasa jin daɗi ya za kai sai ka kai shi ka mallake wannan kuɗi sun zama naka kai ka ci a baha kuɗin ga for safe keeping kai za ka aje su ka an shi kuɗin ga ka ba ta shawara ta tsere ta ba ƙasar ga ta ba ƙasar ga sannan ta ta can ka bi ta da 'yan sanda sannan tana buga ma waya ba ka ɗauka wayarta sannan kana ƙoƙarin ka canye kuɗin 'yan Najeriya ba su ƙaru da su ba ita ba ta ƙaru da su ba kuɗi sun zama mallakaka. irin wannan ake bari ya zama shugaba in America ne ko wata ƙasa billahi lazi ba mukamin gwamna ba ko mukamin kamsila wannan ba zai raka ba ka karkatar da kuɗin Najeriya trillions of money trillions of money ka dawo kana kira wani barawo wasu sa iya cewa kudin Najeriya kudin ƙasa kuma a ce an kyale shi an ka ce an kyale shi da wayannan kuɗi malam awwal mu na kasa masu tasowa a tsayon muna kanana mi za mu isko za abin mu Najeriya dole mai kira ga president Bola Ahmad Tinubu ya lamunce ma zane a dawo Najeriya domin a an san muna haƙƙin mu wanda kuɗin da ake zargi da su a an san muna haƙƙin mu dizani ta fallasa a kama da lawan dare a an san muna kuɗin mu su dawo ga asusun gwamnati domin a yi muna aiki mu ƴaƴan talakawa mu amfana gwamnatin Najeriya ta amfana talauci ya rage muna mu na ƙasa masu tasowa mu iske arzikin da za a ba mu daga Najeriya ba mutum guda ya rudda cikin wayannan kuɗi ba ya koma yana jin daɗin rayuwa ta kuma yana kiran wani ɓarawo kuma ita yana sanadiyar ya halaka mata rayuwa. Kuma da wasu sa iya cewa kuna wannan kumfan baki ne sanadiyar irin abubuwan da aka fara ganin shi gwamna Dauda Lawan ya fara zakulowa na irin abubuwan da yake zargi kun aikata lokacin da jam'iyyar ku take rike da gwamnati a jihar Zamfara. Wataƙila wannan abin da ya taso kuke ƙoƙarin ku yi amfani da shi wajen kautawa da mutane hankali eh, kan wancan abubuwan da shi gwamnan yake faɗe cewa gwamnatin ta ku ta aikata. A ah, mala awal na daɗe ina magana. Idan gwamnatin jihar Zamfara tana zargin mu da mun yi wani abu, akwai mataki. Na farko mataki shine zuwa kotu. tun farkon gwamnati yake kalubalanta gwamnatin daura lawan dari gwamnan zamfara idan kana zargin da gwamnatin mu ta wani abu to ka ɗauke mu ka kai mu kotu kotu uwa kowa ce kotu ta kira Obasanjo tsohon shugaban ƙasa gurfana gaban kotu kotu ta kira sanar president yana sanar president bugola saraki ya gurfana gaban kotu kotu ta kira manyan manyan generals waɗanda sun kauce sun gurfana gaban kotu babu wanda ya fi ƙarfin kotu idan kana tuhumar mutum da zargi to ka kai shi kotu kotu za ta yanka mai hukuncin abin da ake zargi ne da shi amma duk dumumuwan da suka yi turu midiya ne turu magana ne domin ya za su su ɓata matawalle saboda mi Allah ya mashi nasibi wanda duk inda ya shiga a duniya yana samun ɗaukaka ta al'umma yana samun ɗaukaka ma kai ta Allah ba ta al'umma ba ma da duk sauran wata ɗaukaka ta rayuwa ta duniya Allah yana bashi to gurin siya za a yi sai sun ɓata matawalle kai ya samu minista shi abin da sun ka fara yi da sun ka fara wannan ba su cimma nasara ba Allah ya ɗauki bello matawalle saboda yana da niyya mai kyau yana son zamfara yana son 'ya'yan talakawa yana son Najeriya yana son shugabanni tsakani da Allah Allah ya ɗauko shi ya bashi minista sun ka biyo shi wurin minista ɗin da yake sun kai ta mabita da kulli yau press conference gobe protest kuma muka samu bayanan sirri muka yi interview da masu protest din nan muka zauna da su kuma suka tabbatar mana da su sa su daura lawan dare shi sa shi ya gaya tsallake wannan yana minista sannan ya koma wurin sherry ga shugaban kasa ya tafi Chicago wurin binciken takardu ne ya je ya kasa ya za a cire shugaban kasa saboda mutuwar ya kunya Allah bai yi ba kotu ta tsalkakar da suwa suka fita sannan ya sake dawowa once again duk abin da ya sa suka mata walla wannan abin saboda sun ga ginshiki ne ga president Bola Ahmad Tinubu saboda mutum ne mai nasibi mutum ne wanda ya bada rayuwa ta da mulki ne da dukiya ta da komai nashi domin ya ga nasarar president Bola Ahmad Tinubu ya ci shugaban kasar Najeriya na farko bari mu faɗa maka malam awwal lokacin da an ka hana president Bola Ahmad Tinubu ya zama ma dan takarar APC gwamna matawalle ne ya yi sacrifice ya haɗa kan gwamnoni ya ce president bola ahmad tinubu za su za su kuma ta tabbata sun kai president bola ahmad tinubu an ka dawo an ka canza kuɗi sannan ya te kotu shine gwamnan farko da ya fara jagorantaka sannan sauran gwamnoni irin su ya bello su nasiru el rufa'i suka haɗa tare da shi aka je supreme court aka mai kadda kuɗi don nasarar president bola ahmad tinubu ya yi sacrifice din kujera ta ya yi sacrifice din rayuwa ta sannan ya an kama shi campaign coordinator na northwest sannan ya yi delivering din result din da ake so na northwest to shine suke son su kalle matawalle don su kalle ma ba matawalle za su kallewa ba su kalle ma president Bola ahmad Tinubu kafa ta guda wanda ya yawo saboda ni saboda zaman Dr. Bello Mama matawallan Maradon a matsayin shi na minista to asirin wasu ne zai tunu saboda irin wagga badakalar ta kudin al'umma da wayanda suke illegal mining wa'yanda sun kasa suna da alaka da bandit to su da tabella muhammad matola su ya fara ya katun harkon gwamnati ne masu illegal mining masu alaka da bandit to su ne abba su son matola ya zama ministan defense saboda ton bai rufa musu asiri sun san da dole sai ya tona musu asiri kuma ba zai fasu su sha saka kad ba wannan abin da ya yi daga baya inda ya ba jami'an tsaro cewa duk inda fanta suke su shiga lungu da saƙo zamfara su zakalo su koma Najeriya su kashe su kasu Najeriya sai sun zo su kai musu attack duk inda suke ya taba duk wani mai illegal mining saboda sun samu bayanan sirri cewa mutanen gwamnati wasu daga ciki suna illegal mining so ba su son ana taba wannan harkar ta insecurity so tabella mama matawallan maradun yakin da yamma zamfara ko kwata kwata kwata kwata kwata ta dole lawan dari bai ba kuma wanga oh. abun da izinin Allah sai ya ci shi don kuɗin mu na ƙasa sai sun dawo ba mu barin mutum guda single handed ya kwashi trillion of money na Najeriya ya gudu ya tafi yanke wallahi ba mai yadda tsaya ka ji malam awwal tsaya ka ji minti guda tsaya ka ji muna kira ga Najeriya da idan za a jojimen ta gaggauta rike passport din gwamna lauda lawan dare don saboda kada ya gudu daga yanzu security agencies su rike passport ne kar su bar shi ya daga kowace ƙasa saboda in hukunci bai yi ba yana nan yana shiri ya kwashe kaya ne duk ya tura iyali ne kasashen waje yana shirin sulalewa ya ban Najeriya saboda ya san wanga kes din na Dizani ya taso sannan ga kes din Emefele saboda yana da immunity abba a taɓe shi ba so irin wannan mutunan ina kira ga 'yan majalisar tarayya da sanatoci su sa constitution su sa wannan abin ga doka cewa duk wanda an ka kama da irin wanda hana kuɗin 'yan najeriya haka to ko yana gwamna a sa dokar da za a iya cirke shi da gwamna ya zo ya gurfana gaban kotu ya ansa shari'a bai kamata irin wannan yana wakilta al'umma ko yana jagoranta kaso ba To, kwamar saboda yanayi na lokaci daga ƙarshe akan wannan batu da muke na wannan zargi da ita tsohuwar minista ta yi, menene fatanka a ƙarshe akan wannan zargi fatan da kake da shi ga fada shugaban ƙasa ko ce shugaban ƙasan kai tsaye akan shi wannan zargi da ita wannan tsohuwar minista ta yi a gurguje. Malam Awal ni fata na anan shine na farko President Bola Ahmad Tinubu ya dibi kukanmu ya an samu da kukanmu a matsayinmu na ƙanana a matsayinmu na young people wayanda suke tasowa yanzu matsayinmu wayanda wannan ƙasa ba mu da inda za mu taya duk duniya wannan ƙasa ita ce muke alfahari da ita ita ce muke jin daɗinta ita ce muke rayuwa cikinta sannan in ta ruguje mun ruguje muna kira da ya muna adalci a matsayinmu na ƙungiyance a matsayinmu na ƙanana masu tasowa yanzu ya yi tsaye ya an san muna haƙƙin mu bisa ga wannan gwamna da ake zargi da lawan dare a kama shi an san mana kuɗin mu wanda Tizani take kalubalanta a kan shi a mai kan da kuɗin mu 'yan Najeriya reliance of money domin abin da zai taimake mu ta fannin ilimi, ta fannin tattalin arziki, ta fannin noma, ta fannin lahiya, ta fannin karatu, ta fannin komi da komi. Wa'annan kuɗi za su ishe mu har Bola Tinubu shekara takwas ya gama mulki ne za su ishe mu mu ji daɗin rayuwar mu. To muna kira ga President Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta ya gaggauta mai kai ya yi alawudin din zari ta dawo Najeriya domin ta faɗa mai sirrukan inda kuɗin nan suke don a kama shi a hukunta shi a dawo da kuɗin 'yan Najeriya. To comrade muna godiya kwarai da gaske da wannan lokaci da ka bamu muka yi wannan tattauna muna kuma maka fatan. To ina godiya malam awal wassalamu alaikum. To to ba Yawa.